malamin Islama sun yi gagarumin taron addu'a babban birnin Najeriya Abuja don neman jagorar Allah ga gwamnatin Najeriya ta kara nasara a lamuran tsaro da suka hada da kwato matan Chibok da sauran mutanen da ke hannun 'yan ta'adda. Malaman da suka jagoranci taron sun hada da shugaban Jibius Imam Abdullahi Balalau wanda ya ce an tsara ci gaba da wannan addu'ar duk bayan kwana ɗari don neman taimakon Allah ga nasarar gwamnatin Najeriya ta samu damar farfaɗo da tattalin arziki magance cin hanci da rashawa da kuma ƙara inganta lamuran tsaro. Imam Abdullahi Balalau ya buƙaci jama'ar Najeriya su koma ga Allah don samun nasara maimakon ɗaura alhakin durkushewar tattalin arziki ga gwamnati. Malamin ya buƙaci shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ya ci gaba da tsayawa kan adalci da amana, kazalika da amfani da sahihan hanyoyin samun bayanai don sanin halin da ƙasa ke ciki. Hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya gaya mishi, ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ku masu imani idan wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi hakikanin menene labarin domin kada ku yi hukunci ku wayi gari kuna nadama domin labarin ba haka yake ba manzon Allah ya sa aje a karbo zakka ba mutanen garin suka fito suka yi cacirin do za su karbi dan sakon manzon Allah su bashi zakkan da suka tara da ya hango su sai tsammanin abokanan gaba ne ya tuna da abin da ya faru zamanin jahiliya sai ya juyo ya dawo wurin manzon Allah yana dawowa ya ce ya rasulullahi sun hana ni zakka sun ma fito za su yaƙe ni manzon Allah ya tashi ya ce to ku zo mu je a yaƙe su saboda sun hana zakka suna tafiya Allah ya ce mishi ya ayyuhalladhina amanu in ja a ja'akum in fata bayyana ya ko masu imani in fasiki ya kawo labari mai tada hankali kowane irin labari ku bincika kusan hakikanin ya labarin yake ina kira ga shi shugabanmu duk lokacin da wani abu ya zo na labari ya yi kokari ya bincika ya yake kada ya dogara da labarin da ake bashi ya samu wasu hanyoyi da yake sanin me yake faruwa a ƙasa ya hada kuma da hanyoyin da ake bashi labari sai ya auna su daga nan ya dauki matsayi qur'ani ya ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah in kai ne yanzu da wani hukunci to ka dogara ga Allah ba a taba yin wani shugaba da al'umma gaba ɗaya talakawa suka haɗu suna ƙaunarsa irin yadda ainihin wato ake kaunan wannan shugaba na Muhammadu Buhari ba to muna fata Allah ya bashi ikon sauki wannan amana da ya ɗauka ɗaya daga talakawa da suka halarci taron ya'u Yakubu Yobe ya ce ya gamsu da muradin addu'ar. Sun nuna ma al'umma a gurin cewar wannan tattalin arzikin ƙasa ba fa shugaban ƙasar nan shi ya jawo arzikin ƙasar nan ya karya ba. Ya samo asalin karya ne daga ɓangaren dogaro da muka yi da shugabanninmu na baya suka gabatar ta ɓangaren mai da nauyinsu kan ɓangaren man fetur. shin wannan ah, faɗakarwa daga malamai ya dace ta fito ko kuma daga 'yan siyasa ya cancanta mu rika ji daga gare su saboda yanzu 'yan siyasan mu sun sa mana kanmu ne cikin rudu sai ka ga yau wannan dan siyasan ya fito yana wani tono wata badakalar sai ka ji wancan yana kokarin shi kuma ya kare wannan badakalar da dan uwansa ya tono sauran malamai da suka yi jawabai sun hada da Sheikh Kabiru Gombe da Hussaini Zakariya na masallacin Ofman Binu Affan Asira da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya